safiyar lahadi 28 ga watan safar hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1441 daidai da 27 ga watan oktoba shekarar miladiya ta 2019 wannan shine majalisi na 73 cikin jiran giyar kasusuwan karatun littafin alfiyatul iraqi rahimahullah za mu tashi inda ma yake cewa wal afdalus siddiqu thumma umaru wa ba'dahu usman wa huwa al aktharu aw fa'aliyun qablahu khulfun huki qultu wa qawlu al waqt ja'a maliki فالستة الباقون فالبدرية فأحد فالبيعة المرضية آه kafin fara karatu jiya Allah ya yi ma wani ɗalibi daga cikin ɗaliban wannan makaranta ta mu rasuwa ne wanda ake ce ma malam mamma ɗaya daga cikin ɗalibai ne jiya Allah mai rasuwa gidan shi a can eh, mallawa Allah bin ya gafarta mushi Allah mai rahama shi yasa ma jiya ba mu samu halin yin karatun zabin ma'adi ba saboda dai lokacin da muke karatun aka mushi jana'iza ubangiji Allah ya gafarta mushi Allah ya mai rahama Allah ya sa ya huta to in ba manta ba malam yana ci gaba da mana bayani akan ma'rifatu sahaba yace wal afdalu siddiq mafi falalan sahabbai shine as-siddiq mai gaskiya wanda ya gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma Umar sannan sai kuma Umar dan Khattab wa ba'dahu bayan Umar Usman sai Usman dan Affan wa huwa al-akthar wannan faɗan cewa sayyidina bakar shine kan gaba sannan umar sannan usman shine zance mafi yawaita fa'aliyun qablahu aw fa'aliyun qablahu ko kuma kace aliyu dan abu talibin kafin usman radiyallahu anhum ajma'in khulfun huki an hakaito wannan sabanin wasu na gabatar da ali akan usmanu qultu ni malan iraki sai na ce wa qaulul waqfi zancen cewa kuma a dakata kar a fifita ɗaya akan ɗaya daga cikinsu ja ya zo an malikin an yi ƙasur ne saboda waƙa ne kwan a sai zama ja an malikin fasittatu daga waɗannan mutum hudun kuma sai shida ɗin nan wato albaquna sauran shida waɗanda suka saura a cikin al'ashara daga waɗannan sai su yace fal badariya sai kuma sahabbai badariyawa wanda suka yi yakin badar fa sai sahabbai ɗan uhudu fal bai'atul mardiya sai kuma waɗanda suka yi wannan mubaya'a al-mardiya wacce ke Allah ya yarda da su dinnan da qad radiyallahu anil mu'minin malam yana cewa ne ta fuskar falala to sahabbai ga baki ɗaya akwai ijma'i akan cewa bakar Abubakar shine al-afdalu alal itlaq wannan ijma'i ne tsakanin malaman ahli sunna da limaman musulunci cewa sayyidina Abubakar as khalifan manzon Allah sallallahu alaihi sirkinsa abokinsa shine mafi falalar sahabbai bal ana ma cewa shine afdalun nasi ba'd an biya war rusul bayan annabawa da Manzani sai na bakar shine mutum mafi falala a cikin duniyar musulunci in ka cire annabawa da Manzani ga baki ɗayan saboda dalilai da yawa da yawa wanda ba an saba jin su an san su falalar shi da manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa abin da ke tsakankanin su na girmamawa irin yadda ya taimaka wa addinin musulunci da dukiyarsa irin yadda ya gaskata har abin da wasu daga cikin sahabbai saura suka ɗan turgiya su kafin su musulunta da sauransu akwai al'imamu ahmad ibn hanbal a cikin littafinsa mai suna abin nan fada'il sahaba ya fitar da wata riwaya duk da yake tsaye daga cikin isnadojinta bai inganta ba da shi da al'imamu abu nuhaimin a cikin hiryatul auliya da kuma a wato malam mai kanzul ummal shi ma ya kawo shi ya danganta shi zuwa ga ibn asakirin da isnadi kyakkyawa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Abu Darda ya Abu Darda ana tafiya ne sai Abu Darda yana shige yana shiga gaban Sayyidina Abubakar radiyallahu anhu sai manzo Allah yake ce mishi ya Abu Darda kai Abu Darda tamshi amama man huwa khairun minka fi dunya wal akhirah kana tafiya a gaban wanda ya fi ka alheri duniya da lahira annabi ya ce ma tsala shamsu wala gharabat ala ahadin ba'da nabiyina afdala min abi bakr rana bata fito ko ta fada akan wani mutum ba mai falala bayan sirna bakar bayan annabawa kamar sirna bakar ana ce mashi as-siddiq ne saboda kamar yadda ake cewa li mubadaratihi ila tasdiqin nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli al-ahwal yadda yake da gaggawa da miƙa wuya wajen gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kowane yanayi da zaran an ce annabi ya faɗa ko annabi ya ce ayi kaza to shi bai da wani ta cewa kamar yadda ibn hisham ya ruwaito a cikin sirar ta cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma da autu ahadan ila iman illa kanat lahu kabwatun illa ababakar fa innahu lam yatala'sam nabi yace ban ba wanda na kiraye shi zuwa ga musulunci yayi imani ya ɗan yi wata kabuwa ta ya ɗan yi wani ɗan tuɗiɗi ko wata ɗan jinjina zaira abubakar banda saina abubakar illa abu bakar fainahu lam ya tala shi ko in ina bai yi ba annabi na ce mun kace ka ce la ilaha illallah ka yanzu da allah ka fice wa gumafa kawai ya faɗa ka yi muna shi ba ana bai ce ko wasa ya ɗan yi shiru ko ya tunani ko ya je ya dawo ko ya ki amsawa. a karo na farko kamar yadda dai aka sani game da tarihin mafi yawan sahabbai da suka musulunta sai in sun ga cewa eh ta gaskiya ce shi kuma kawai a lokaci guda ya daga wannan gaskiya wannan ya bashi falala manzo Allah sai kuma yana cewa ma nafa'a ni malu ahadin ma ni malu abi bakar dukiyar wani mutum a cikin ku wasu taba muna amfani ba irin yadda dukiyar abubakar ta muna amfani akwai isharori da dama da yayi akan cewa sai na bakar shine khalifansa kamar yadda malam mai sharhin a gitu bahawiya ibn abul izzi ya kwararo maganganu akan haka manzo Allah bai fito karare ya faɗi ba amma ya yi isharori da suke nuni zuwa ga haka wata mata ta zo wurin shi ta mai tambaye shi wasu maganganu ya ba ta amsoshi ta ce to in na je in na dawo in ban gan in ban same ka ba fa aka ce ka annaha tadkurul mauta kamar tana ambatan to idan rai ya halin safa fa sai ya ce mata ba ga abubakarin ba fa ake babakarin ki je goma bakar in ba ki same ni ba da batu akan duk sanda manzo ta sallallahu baya nan shi yake yin sallah shi yake gabatar da sallah idan manzo ya tafi wani wuri ko ba shi da lafiya ko makamancin haka haka kalli irin yadda manzo ta sallallahu alaihi yake nuna wa sahabbai girma da daraja sai na Abubakar sun taɓa yin eh, maganganu ma junansu shi da umar ba su fahimci junansu ba har aka kai ga umar ya kai ƙara na sayyidina wa bakarin gun manzala su ya manzala su ya yana ma umar ya yi masa yana baka rashin kunya ne dan ne zai yi haka tare da cewa abubakar ɗan yana cewa umar ɗin fa ya fi ni gaskiya a cikin magana su da ire-iren waɗannan suna nan kamar yadda na faɗa cewa maganganu ne ya tsuri zikirha ko a cikin sahih bukhari ko in ka zo hadisai da suka zo akan falastina bakar zaka ga hadisai ne masu matuƙar yawa na haka za mu zo mu ambaci ma da kai waɗanda aka yi musamman don falalarsu to wannan a wannan a a a a magana ita ce magana utama a gun malaman musulunci cewa sai na bakarin ya fi kowa falala tun daga zamanin su sahabban kamar da al-Imam al-Baihaqi ya fitar da riwaya a cikin kitabu al-Iqad nashi cewa daga al-Imam Shafi'i Imam Shafi'i yake cewa makhtalafa ahadun min as-sahabati wat-tabi'ina ala tafdili Abi Bakr ala sa'ir sahaba sahabbai da tabi'ai ba su taɓa yin saɓani ba ala tafdili Abi Bakr wa Umar akan cewa sayyidina Bakar da Umar sun fi kowa wa hima da gabatar da su ala sa'ir sahaba a bisa sauran sahabbai babu wanda yake da saɓani akan wannan a cikin sahabbai ana faɗan wata abin nan anan wani dan kaman eh, al haka kamar kace wani dan eh, raha cewa akwai wani sahabi wanda ya fi abubakar daraja guda ɗaya shine isa dan maryamu in aka lissafa shi a cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to tanan ya fi sayyidina abubakar saboda shi a lokaci guda sahabi ne in kun tuna mun ambata a baya cewa al-imam az-zahabi shi ya lissafa hadda isa dan maryam a cikin sahabbai cikin littafin shi na tadridu asma'is sahaba ta fuskar kasancewa shi zai dawo yayi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amin ya ba adin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sun gamu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Isra'i da Mi'raji ko bai mutu ba a lokacin zaka ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi ko mun gane zamanin shi ko bai shude ba zaka idan aka lissafa shi ta wannan fuskar a cikin sahabbai to za a iya cewa ya ci sayyidina Abubakar daraja saboda shi bayan sahabbantaka shi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wa ba'dahu ah, thumma thumma wato bayan bayan sayyidina abubakar siddiq thumma umaru wato sai sayyidina umar dan khattab yake biye da ijma'in ahlus sunna shi ma wanda kamar da muka ambata babu wani sabani shi ma akan falalar sayyidina umar su biyu din nan kamar da nabi yake cewa iqtadu bil ladaini min ba'di abi bakr wa umara ku yi koyi ababakrin wa umara ku yi koyi sorry abi bakr wa umara kwikwayi da waɗanda suke guda biyu a bayana abubakar da umar ya zo kuma ilayot a cikin littafin can da na ambata na al'ikiqad na al'imamun zahari imamun bai haƙi abubakarin bai yake cewa daga ya haibu sa'id al-ansari yake cewa man adraktu min at-tabi'ina min lam yakhtalifu fi abi wa umara wa fadlihima mutanen da na riska daga cikin sahabbai da tabi'ai ba su taɓa yin saɓani game da falalasa na bakar da umar akan sauran sahabbai ba haka aka rawaito ma daga malik ibn anas shi ma an tambaye shi cewa ko akwai saɓani a haka sai ce awa fi zalika shakku yanzu nan kai kana shakka ne a cikin falala waɗannan mutane guda biyu da haka su biyun nan babu wata shakka a su. har ila yau al-khalifa sani amirul mu'minin umar ibn al-khattab shi mai yawa ce shi mai karfi ce duk da yake shi akwai martaba guda daya wacce ake ganin kamar baya cikinta ta fuskar martaba sai na bakar shi ne wasu malamai ba sa lissafa shi a cikin asabi ƙunar awwalu don shi bai musulunta da wannan gaggawar ba sai da ya yi cirjiya ya kasance cikin waɗanda suka yi wa musulunci a farkon al'amari suka yi wa musulunci jafa'i to wannan kuma sai ya ƙara mashi wata falala ta wata fuska shine sai manzo Allah sallallahu alaihi ya kasance yana addu'a diman da'ima yana addu'a cewa Allah ya sa wane musulunta ya Allah ka sa Umar ya musulunta a lafazin hadisin annabi yana cewa ne Allah ka sa mutum ɗaya da ka fi so Allahumma ahdi ahabbar rajulaini Ilaika. Allah ta shirye shi da ɗaya daga cikin waɗannan mazaje guda biyu wanda ka fi ƙauna ko dai Umar ɗan Khattab ko Abu Jahal shi Umar ɗan haka Hisham ɗan abin nan dan hakan ko sai Allah Allah subhanahu Taala ya zabi Sayyidina Umar kenan Allah ya karɓi adda manzo Allah sai sama ta fuskar Sayyidina Umar ɗan Khattab radiyallahu anhu Allah ya kimsa musulunci a kansa kissar labarin musuluntarsa da cewa ya je gidan kanwarsa da mijinta ya tarar da su suna kanta su wata tsaha ya buge su ya kwace allo ya yi kaza ya yi kaza wannan kisa mashhuriya jiddan illa annaha ghairu sahiha bata inganta ba ilmanci mun yi wannan darasin a bayan zaku tuna to ala ayi halin da ya musulunta daga ran da Umar ya musulunta ya bayyana musuluncin shi daga ranar musulunci sai wata ɗaukaka ta musamman a cikin Makka sannan kuma falala ta dinga biyo bayan juna ta irin yadda manzo Allah ya yabe shi shedan baya shiga inda yake annabi ya ga gidansa aljanna annabi ya ce law kana nabiyyun ba'di la kana umar da zai yi ai wani annabi a bayana da umar ne annabi ya ce umar yana daga cikin muhaddafuna wato waɗanda Allah ke musu ilhama ga kuma muwafaqat ɗinsa da ya tafarda Qur'ani yana zuwa ya goyi bayan shi akan abu iri daban-daban an lissafa sun guda goma sha bakwai sannan kuma kamar yadda wani yake gaya masa lokacin da yake yake cikin rashin lafiyansa na kisa da aka yi masa zai mutu dinnan, na suka da wannan kafiri ya masa yake ce masa ka gode Allah kana da ka shiga musulunci ka yi masa aiki sannan ka yi halifanci ka yi adalci shi yanzu kuma ga shahada da Umar ya haɗa kusan kowace falala da ake nema musulunci da wuri ayyuka na alkhairi shugabanci da adalci shahada wanda dama ya kasance yana roƙonta cewa Allah ya bashi shahada a cikin garin Madina to Umar dan Khattab ya samu wannan falala ta kowace fuska radiyallahu anhu wa ardahu wanda duk duniyar musulunci da duniyar kafirai ma har a wannan zamanin da muke rayuwa sun shaida falala Umar da kasancewa shi daya daga cikin manya-manyan mutane a tarihin duniya har aka samu wani mara kan gado a cikin kafiran da ya tashi ce kai umar ma fa a musulunci falalar shi mata fita annabi to kawai ya kalli political achievement na umar sai ce ma duk musulunci babu wanda ya kai umar falala ya manta cewa a hakan shi yaron manzan Allah ne duka wannan aikin na manzan Allah ne yake ci gaba da shi kamar da malamai suke faɗa duk wata falala ta wani mutum cikin sahabbai tana komawa ne zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi kamar da shi umar din da kanshi ya yi itirafi da annabi ya ce mishi na shiga aljanna na ga gidanka na ga wata mata tana alula sai neman maza na wuce saboda sanin kishinka. ka sai ya ce eh, ta kuka yana cewa a a zari ya lalla. kai zan ma kishi kuma ba a dalilin ka na samu wannan falala ba to duka suna tsakura ne a cikin falalan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa mu tsakura to sai ce wa ba'dahu bayan sayyidina Umar dan Khattab ai eh, Usman sai sayyidina Usman ibn Affan sunnuraini wa huwa al-akthar batun cewa sayyidina Usman yana biya na uku shine zance mafi yawa a cikin ahlus sunna wal jama'a kamar da al-imamu Abu Sulaimana al-Khattabi ya hakaito a littafin shi Ma'alimus Sunan yace mafi yawan ahlus sunna suna jeranta wannan tartib thulathi Abu Bakr Umar Uthman amma akwai waɗanda au fa'aliyun ko kuma kace Abubakar Umar Ali an samu wannan ma daga wasu qablahu kafin sayyidina Usman khulfun akwai wannan sabanin sauki wanda aka ruwaito galibi daga malaman kasar kufa suna gabatar da sayyidina ali akan usman haka abu suleiman al-khattabi ya sake hakaitowa har yake cewa ma daga cikin malaman da suka goyi bayan cewa daga umar a falala sai aliyu akwai al-imamu uh, uh, uh, ibnu khuzaima imamu al-a'imma ibn khuzaima ya tafi akan haka al-imamu al-khattabi ya hakaito wani zance mai ban sha'awa ko kuma mai abin nan wanda yake ba da labarin cewa an tambayi sufiyanu sauri aka ce mashi algata malam me zaka fara game da wannan magana sai ce ahlus sunnati min ahlil basra yuqaddimuna usmana wa ahlus sunnati min ahlil kufati yuqaddimuna aliyan sai aka ce to kai kuma me zaka ce sai ce ana rajulun kufiyun ina mutumin kufa ne <laughs> ma'ana shi duk da yake daga baya an ce ya dawo daga wannan ra'ayi aka ce da ya na basara sai canza ra'ayi kusan a mutumin kufa ne yana da ɗan sagi da shi a koyaya kun tuna magana imamu zahabi da yake cewa yana daga cikin falala a ce kamar da su Allah ya musu su zahabi din a ce ba su shi'a ba ba su yi nasibanci ba da wuya ka taso a wancan zamani kasar kufa ba kai shi'a ba ko ɗan yaya take da wuya ka taso a ƙasar sham a ce kuma kwata-kwata ba ka yi nasibanci ba ko ɗan yaya yake saboda ya riga ya zama al'ada da ta bushe tunanin mutanen yankuna Allah shi kyauta to sai dai a kamar yadda na faɗa Abu Sulaiman al-Khattabi ya dawo daga wannan ra'ayi a cikin littafin sorry as-Sauri as-Sauri ya dawo daga wannan ra'ayi kamar yadda al-Khattabi ya faɗa duka manzanin suna nan a cikin littafin shi na ma'alimus sunan na sharhi sunan Abi Dawud a cikin mujalladi na hudu ibn kafirin da yabo kan wannan magana a cikin maganganun da ya ambata waɗanda suke cikin iktisar ulumul hadith sai ce wannan magana ce mardudiya ba magana ce abin karɓe ba wa inna sarah ibn khuzaimata wal khatabi yace ko da yake ibn khuzaima da khatabi sun goyi bayan ta yace amma qaulun ba'ifun mardudun magana ce mai rauni gabatar da sayyidina ali akan usman magana ce mai rauni yace domin kuwa sahabbai kamar da Abdullahi dan Umar yake cewa a cikin riwaya da Imam Bukhari ya fitar a cikin Fadailus Sahaba babun manaqibu eh, Uthman ibn Khattab eh, Uthman ibn Affan yake cewa inji Abdullahi dan Umar kenan radiyallahu anhu an abi yace yace kunna mun kasance fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallama a zamanin manzon Allah yana raye la na adilu bi Abi Bakarin ahada thumma Umara thumma Uthmana thumma natruku ashaba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam la nufadilu bainahum annabi yana raye mun kasance mukan ce Abubakar ya fi falala sannan sai Umar sannan sai Uthman to daga nan kuma ba ma daukan wani akan wani mu daura wannan yana cikin Sahih Bukhari akwai lafazin da ya a cikin Sahih Tirmidhi cewa kunna naqulu wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hayyun Abubakar wa Umar wa Usman, wannan yana cikin sunan ta Tirmidhi da kuma a riwayar da ke cikin mu'jamu tabarani cewa kunna naqulu wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hayyun afdalu hadhihi al-ummati ba'da nabiyha Abu Bakr wa Umaru, wa Usman, sai yace fa yasma'u zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Falayin yunkiru manzo Allah yana ji baya inkari za ka saka kenan kusan kace kenan magana ce marfu'iya wannan wadda bai kamata kuma wanda gaba ya zai canza ta ba to amma wasu kamar yadda aka ce imam malik ya ambata a wani lokaci ya kalli a ya kalli yawan waɗanda suka goyi bayan maganan ta wannan bangaren da wancan bangaren to shine sai ya ce alwaqafu adakata to shine sai sayyidina abdullahi dan umar shi kuwa da ya ruwaito waɗannan maganganu da ya zo yin ta'aliki sai yake cewa a a abin nan al-imam ad da ya ruwaito wannan maganganu na na na al na na na na ibn umara da yazo yin ta'aliki a gara kutani sai yake cewa man qaddama aliyan ala usmana faqad azra bil muhajirin wal ansar wanda da ya gabatar da aliyu akan usman to ya wulakanta ya ci mutuncin ra'ayi ko tunani ko fahimtar gaba ɗaya sahabbai yan makka su da yan madinansu tunda wannan abu ne da suka yi jima'i akai kai ka zo daga baya ka ce ba haka ba kamar ka ci mutuncin su ne dan ah, mun tuna a lokacin da aka yi shura kamar yadda eh, littafan sira suka tabbatar da tarihin musulunci kamar yadda kuma yazo har ila yau a cikin sahih bukhari cewa abdurrahman dan auf ko ya ta yawo gidajen muhajiruna wal ansar salatu ayyamin bela layaliha aka ce aka ce hatta sa'ala nisaa fi khudurihinna har ma teku sai dai dinga tambayar su a cikin dakunan tsakanin sayyidina usmana da aliyu wa kuke so ya shugabanci musulunci yace falam ya falam yarahum bi usmana ahadan min sahaba ba ya gabata ba sa ba sa gabatar da kowa a cikin wanda suke rayuwa wannan lokacin akan usman abdurrahman awu shi wannan field din kwana uku da ana so a naɗa halifa yana yawo gida-gida a madina yana tambayan mazaje da mata da matan aure to kaji har da ƴan mata hadda yara hadda tsofaffi maza da mata kowa sai da ya interview da shi ya ji ta bakinsu ya ji ra'ayinsu akan wa kuke so halifa tsakankanin Usman da Ali yace babu wani wanda falam yarahum ya adunna da Usman ahada da ka faqaddamahu ala Ali yana na cikin sahih Bukhari fadailus sahaba sai ya gabatar da shi akan sayyidina Ali wannan kuma baya da nayi mu Ali wata falalafa a tsalina nan da falalarsa mai yawa da firkata ka shiga manzala su alaihi salama da kusancinsa da girman jarintarsa da iliminsa duk suna amma in aka zo maganan tartib na mufadala to a tsaya akan abin da su sahabbai din suka tsaya akai kamar da muke ambata jiya cewa komai nasu mai kyau ne yafi na sauran komai komai na tsarin su shine mai kyau to sai a tsaya akan tsarin nasu to abu al-khattabi ya taka kawo maganganu da ra'ayoyi na malamai waɗanda suka suka yi kawo saɓanin galibinsu malamai ne na baya waɗanda ba na farkon can ba bayan waɗannan da suke da tagi da shi'a mutanen kufa su kuma malamai da suke na baya-baya waɗanda galibinsu ko dai a sha'ira ko makamantansu waɗanda suka yi waɗannan maganganu amma za ka ga malaman alisunna. sunna kai tsaye su ba sa canza waccan magana da haka ita aka ruwaito daga irin su Imam Shafi'i da Ahmad kamar yadda Baihaqi ya ambata a cikin littafin Al-I'tiqad aka Shafi'i ya hakaito wannan magana shi ma daga ijma'in sahabbai da muka ji da tabi'ai sai yake cewa shi Abu Sulaiman al-Khattabi cewa al-Imam Abu al-Hasan al-Ash'ari da Abubakar da al-Qadi Abubakar al-Baqillani kaga wannan asha'ira ne da waɗansu su kuma sun tafi akan da kuma har da ma wannan abin nan alƙabi iyad sun tafi akan wata magana cewa to wai shi tafdil din cewa wane ya fi wane tsakanin aliyu da usman shin katsa'i ne ko zanni kan sun kuma ɗiki kenan katsa'i ne ko zanni shin hukunci ne yanke wahayi ko ko baɗi ne katsa'i ne wahayi kenan qat'i thubut ko ko kuma zanni wato istinbati Ali Abu Hasan al-Ash'ari ya tafi akan cewa qat'i ne shi ko baqil lani da Imam al-Haramain Ibn zuwaini a cikin al-Irshad ya tafi akan cewa zanni to daga nan sai suka ƙara kike ta magana kowa kaman kaman shi Imam al-Haramain yake cewa lam yakun indana dalilun qati'un ala tafdil ba'd al-a'immati ala ba'd mu a wurin mu babu wani dalili wanda yake kadi akan cewa wane yafi wane wane yafi wane yace eh, idil aqalu la yashhadu ala zalika wal akhbaru al warida fi fadailihim muta'arida hadisan da suka zo game da magana akan falalan suna karo da juna a ce wai shi kaga wannan magana ta irin ta yan eh, ilmul kalam ya yace wala yumkinu tarakki tafdil min man imamati al ya ce kuma dan wani ya riga yin wani halifanci bai rufin ya kishi falala walakin al-galiba ala zanni anna abubakar afdalul khala'iq ibada rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai dai zato yarin zaya akan cewa sai na bakar ya fi saura sun thumma umaru afdaluhum ba'dahum sai kuma umar ta yi ce wata ta'aradu dhununu fi usmana wa ali amma zato na karo da juna game da usman da za da gaskiya rikita din jama'a Allah ya gafarta musu malamai ne amma da irin wannan laukaniya din su suke rikita addini sai zan muku kuma ta nan kasar shine ya fara zuwa da aka sai zama shi ne default ne ilimi na farko da aka samu shi sa da malamai suka zo yi mushi raddi suka yi ta cewa wannan maganganu ne waɗanda ba abin karɓi ba qultu wa ƙaunin waƙafi sai malam yace ce ni ni iraki na ce wa ƙaunin waƙafi zancen wanda suke cewa a dakata kar a cewa na yafuwa na tsakankaninsu ja ya zo ne an malikin ma'ana ja'a ne aka fi aka ranta shi bil kasri saboda larurar waka an malikin kamar da al'imamul maziri aka ce ya faɗa ya zo a cikin mudawwana a cikin akhir kitabid diyat a cewa an tambayi maliku annahu su'ila ayyun nasi afdalu ba'da nabiyihim qala abu bakr ai ce abu bakar sai aka sake tambaya summa ayu qala summa umaru aka ce sun makala aka sai kuma sai kuma yace fi mattafaqa alaihi aw fi aw fi zalika shakkun da aka tumi shaka ce sun hada kan wannan malaman farko sun hada kan wannan sai kuna shakka ne kila lahu sai aka ce maliku fa usman wa ali algasi malam usman da alifa qala sai ce ma adraktu ahadan mimman mimman aqtabi bihi yufaddilu ahaduhuma ala sahibi mutanen da na riska waɗanda nake girmamawa nake koyan karatu a wurinsu ni ban ga wani a cikinsu yana gabatar da ɗaya akan ɗaya ba sai ce wani kaffa an zalika muna ganin a ja baki a shiru game da wannan wannan ita ce magana da ke cikin kafin almudawara za ka sai aka samu wasu malamai sun bi shi akan haka kamar ibnu hazmin al-zahiri rahimahullah shi ma akan haka ya tafi Ah, kamar yadda muka ji kuma irin magana imamul haramaini kenan kamar yadda qadi iyad shi kuma amma ya hakaito cewa maliku ya dawo daga wannan zancen a cikin tartibul madarik littafin shi da yana tarihin malaman malikiya da haka magana ce wadda akwai sabaninta daga maliku to al-imamul maziri ya sake hakaito cewa a ah, a ah, janye baki daga maganar ya zo daga wasu malamai daga cikin su har Abu Sulaiman al-Khattabi da kuma wasu daga cikin malaman da bai ambata ba yace da kuma ba'adu mashayikhina to duk waɗannan maganganu ne jama'a maganganu ne na malamai na baya don haka shi kanshi wannan malami abin nan abin sunan shi iraki iraki tukuna da ya zo ya kawo magana a cikin tafsira da tafkira sharhin da ya maltafa da ya zo ya kawo wasu masu cewa a ce ne abubakarun abubakar khairun wa aliyun abu abaman tsakanin khairiya da falala sai ce wa haza ta hafutu wannan kawai kama-kama ne kama-kama ne mutane suke ta yi ta hafutun filƙaun zance ne na kama-kama an rasa abin da za a faɗa kuma ba a so a faɗi gaskiya kawai a shi eh a da ya zo ma ya haɗa aliyu wannan magana wanda suka ci cakuɗa maganganun ne ma gaba ɗaya cewa ai su suna ganin aliyu ma a ce shi ne farko ba ma yanzu usman ba akwai wanda suka tsaya akan cewa aliyu da usman kawai akwai kuma wanda su kuma suke ganin a aliyu ma ya fi hasu sai na bakar musamman wanda suke da gigarin shi an shi ko shi, ko wannan na karo ɗin da yake ta abin na aina daga sun surutun da yake dan gidan da kabara ɗin irin wannan maganin su yake yayi cewa kaza kaza da sauransu to a manganin da ma masu tsawo waɗanda ba nan neman da za a ce duka sai an tsawaita su ba duk da yake fa a ƙarƙashin haka aliyu Allahu anhu yana da falala wasu kuma suka ce a ce to na ali shi falala a cikin ahalbaiti sai na bakar shi falala a cikin sauran sahabbai waɗanda ba ahalbaiti ba abubakar abubakar ibn ayyash yake cewa lau atani abubakarin wa umaru wa aliyun da bada'atu bi hajati Aliyun kabla kuma da za su zo na su uku abubakar da umar da aliyu zan fara biya ma aliyu bukatar sa li qarabatihi min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam saboda kusin shi ne manzo Allah sai ce wa li an akhirra min as-sama'i ila al-ardi ahabbu ilayya an uqaddimahu alayhima amma na hausa mana fado ya fi mana sauki akan in ce ya fi su falala na yadda sun fi shi farala amma ba zan gabatar da su a kan shi ba inda za su zo wurina shi kan shi sai na ali an rawaito daga gare shi za mu zo mu ji shi da kan shi ya yadda cewa sun fi shi falala bari mu karanta abin da yake faɗa kafin nan akwai magana da aka rito daga sufiyanu sauri cewa ya dawo daga wancan ra'ayi wadda tana cikin littafin alkamil na ibnu adi cewa kana ra'ayi sufyan ath-thauri ra'ayi ashabihi al-kufiyina yufaddilu aliyan ala abi bakr wa umara falamma sara ila al-basrati rada'a ra'ayin sufyan ath-thauri yana gabatar da mutanen irin irin mutanen kufa yana gabatar da Aliyu a kan abubakar da umar daga yaji ƙasar basara sai ya dawo daga wannan ra'ayin wa huwa umar al aliyin yana gabatar da Umar akan Ali wa fadilu hu ala Usmana amma sai ce Umar Ali ya fi Usman haka ha ila yau Abu Nu'aym al-Asfahani ya ruwaito a cikin tarihin watun Sufyan sauri wanda ke cikin littafin shi na Hilyatul Awliya to a sannan sai kuma shi wannan abin nan wato Al-Qadi iyad yake cewa ibn abdulbarri da wasu daga cikin malamai waɗanda suka zo a bayan shi suna cewa sahabban da suka rasu annabi na raye sun fi falala sai da sahabban da suka yi shingi har annabi ya ainihin wato mutu ya basu ya ka shuhada ubadrin shuhada uhudin waɗanda suka mutu annabi ya musu jana'iza sun fi falala fiye da waɗanda mimman da huwu. saboda mene saboda annabi yana cewa akan waɗancan ana shahidun ala haula'i ni zan yi shaida a gaban Allah ranar alkiyama cewa ƴan aljanna ne kamar da ya faɗa game da katla usdin yana cikin sahih bukhari to ta wannan fuskar wasu suna ganin cewa a farlanta waɗancan fiye da waɗannan al-imam abubakar al-baihaqi a cikin littafin dala'ilin nubuwa ya kawo wani ah, asari cewa daga ibnu sirin cewa ibn sirin yake faɗa cewa zakara rijalun ala ahadin nabi sallallahu umara fa ka'annahum faddaluhu ala abi bakr wasu mutane a zamanin annabi na raye suka ambaci umar sai suna kokarin su ce umar ya fa bakar falala sai sayyidina umar daga baya bayan rasuwar manzala sallallahu alaihi wasallam sai ji wannan labarin sai yake cewa wallahi wadittu law anna amali kullahu mithlu amalihi yawman wahida nayi buri da fatan a ce dukkan aikin da nayi a duniyan nan gaba ɗaya ya kai darajar aiki sai na abakar na umar sai na abakar guda ɗaya min ayyali aure lacin wahida min layali ya ce daga cikin ayyam din nashi a layalihi da nake so ina ma a tunai irin aikinta lailatul ghar idin wasu ghari idin kullu sahibi la tahaba daga cikin ayyam din kuma yace ayyamu ahlin ridda aikin da sai na bakari a ma'ahalin ridda to aliyu dan abu talibin shi da kansa kamar yadda bukhari ya ruwaito da waninsa a cikin asayin bukhari a cikin sahih bukhari yana nan yake cewa khairun nasi ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallama abubakar thumma umaru yace thumma rajulun akharu mafi falala a cikin sabon manzara ta zama ji Aliyu da kanshi yanzu gama karshe kenan tuka tuka ce abu Abubakar ne sannan Umar sannan wani mutum faƙala qala hubnuhu Muhammadu bin alhanafiya sai ya ce mushi ya ce mushi sun ma'anta ya abata sai kuma kai ya babana faƙala ma ana illa rajulun min musulmi ce ni ma wani mutum ne cikin musulmai wannan tawali'u ne na shi an ɗauko. gawa na umar ana mata jana'iza aliyu ya gani ya ce na yi burin a ce na riske allah da irin aikin wannan bawa so don haka shi da kanshi kaga da karke ya yanki haka ya zo a cikin riwayar da ke cikin littafin alkamil na ibnu adi aka ce daga abdurrazak sanani wanda babban malami ne daga cikin malaman da ake danganta su ga shi'a cikin malaman ahlus sunna yake cewa ufaddilu shaykhaini bi tafdili aliyin alaihi iyahuma ala nafsi ufaddilu shaykhaini bi tafdili aliyin iyahuma ala nafsi ina gabatar da Abubakar da Umar akan Sayyidina Ali da gabatarwar da waccan magana kenan yace yace walau lam ma ma faddaltuhuma inda shi bai da sun fi shi ba ni ba zan yarda ba sai ka kafadi izra'an an uhibba aliyan thumma ukhalifa qawluhu ya ishe ni wulakanta kaina in kaunaci aliyu ko ya faɗi magana in saba mushi tunda na ce ni na kaunar shi ni dan shi'a ne to tunda ya ce kuma sun fi shi na yadda sun fi shi har wani dan shi'a ne na gaskiya ke shi shi'a shi ta sunna ce yake wannan ba irin ta ta ba wannan duka bai kamar yadda na faɗa a aslan baya cin mutuncin na ali ko rage mishi daraja irin fana annabi sallallahu alaihi wasallam aliyu minni wa ana minhu la yu'addi anni illa ali da ire-iren su da da da da da makamantan hadisai ire-iren waɗannan wanda wasu sun inganta wasu ba su inganta ba akwai littafi guda ko kuma kace hada tafai guda biyu wanda al-imamu Abu Abu Abdurrahman an-Nasa'i ya rubuta akan fallar sayyidina Ali akwai hasaisu Ali wanda ya taɓaice ne akan falalolin akwai kuma musnadu Ali wanda ya faɗaɗa zuwa ga hadisan shi da ya ruwaito Allah ya gafarta mushi eh, Allah kuma ya kara mushi rahama Allah kuma ya masu na ala yarda to da haka daga cikin ha'ila daga cikin waɗanda suka yi ifradin tafai don falala na sahabbai akwai falalan sayyidina abubakar wanda abu ja'far al-tabari al-imam al-tabari ya rubuta littafi akan fadail abubakar manaqib abubakar wa umar haka Asadu asad ibn musa yana da littafi shi ma akan manaqiba ne haka muhibbi tsabari malamin tarihi din nan yana da shi ma littafi akan shekai ne akwai kuma abu talib al'ushari abu talib al'ushari wanda wani babban malamin hadisi ne da ya rusu ta 451 tsakiyar ƙarni na biyar asalin shi abin nan mutumin kasar sham ne yana da tarjama a cikin sura alamin lubala sunan shi muhammad ibn ali bin alushari al-ushari yana da littafi na manaqib as-siddiq haka nan ibnu kathir ne dimashqi mai tafsiri shi ma yana da littafi manaqib abi bakr as-siddiq radiyallahu anhu a cikin littafin tarihu ibnu asakir yayi yayi doguwar tarjama ga sayyidina bakar wanda ta kai ita ma a ware ta zuwa juz'i mai zaman kansu kamar da limamu zahabi shi ma yake da juz'i kowanne akan tarihin ɗaiɗaiwan wansu ɗinnan su hudu kowa juz'i guda ɗaya a can baya akwai muhammad abin nan ja'far ibn muhammad al ibn muhammad wanda yake da tashi mai suna sawadi as wa fada'iluhu wa ma khassahu Allah bihi duna sa'iril muslimin an ba da labarin littafin amma yana da cikin tafan da hayan ba a same su ba ta yiwu ya bata ko kuma yana cikin littattafai wanda suke hayan maksutsai ne haka akwai al'imamu abdulmalik ibn habibin sulami wanda mutumin ƙasa andalus ne ya rasu shekara 138 ya da tafi mai suna manaƙibu usmana zinnurain manaƙibu usmana zinnurain akwai kuma kamar yadda na ambata manaƙibu ali wanda al'imamu. nasa'i ya kira shi da suna khasa'isu amirul mu'mini sannan akwai littafin manaqibu al-khulafa'il arba'a na ibn zanjawiya ibn humayt ibn makhlad ibn zanjawiya abu sorry bakr ibn muhammad ibn ibn al-ala kenan ko me sunan shi ne humayd ne humayd ibn zanjawiya mai littafin amwal ko da kitabul amwal yana nan muna nan da shi a nan kitabul amwal na humaid ibn makhlad shi na yake cewa ibn zanjawiya ya rasu shekara ta 251 malami ne sa'an sunan bukhari yana da tarjama shi ma a cikin sirr alamin nubala da tarihu madinati baghdad to shi ma na da littafi mai suna manaqibu al-khulafa al-arba'a sannan abu nu'aym al-asfahani shi ma ya musu kowanne ya musu manaqibu dinsa sannan muhibbu tabari ya sake littafi manaqibul ashara manaqibul ashara da kuma fada'ilus sahaba na ibn al-arabi na mutarrif na abdurrahman ibn qais al-qurtubi ga sunan dai an lissafa cewa littafan da aka rubuta akan tsakanin farar sayyidina bakar da umar da usman da ali da sauran al'ashara sun fi guda sun fi juz'i 250 kala daban-daban wanda malamai suke ta yi a zamani daban-daban daban da nuna fallarsu domin ijma'in da ke tsakanin malaman musulunci akan tabbatar da wato falala waɗannan bayan Allah Allah ubangiji ya ƙara musu yarda Allah ubangiji ya ƙara musu falala da sai muje inda malai yake cewa fasittatul baquna fal badriya fa uhudun fal bai'atul mardiya na ganin musawara an ko So da ya kamata a lissafa su ne su ma al fitatul baquna yawanci an san su fal badriya su wane ne badariyawa da kullun ake cewa ashabu badrin ashabu badrin sannan fa uhudu da kuma uhudiyawa duk da yake kaga uhudu ba a lissafa shi a matsayin falala ba za ka ji an ce wani uhudi ba bai cikin al'adar malamai su ce na uhudi ne saboda matsalar ta fara a uhudu sai kuma falbai atul mardiya da kuma ashabu bai'atul ridwan insha Allah insha Allah za mu zo da bayani a darasi na gaba da zamu yi akan waɗannan da falalansu da kuma قال وفضل السابقين قد ورد فقيل هم وقيل بدري وقد قيل بل أهل القبلتين واختلف أيهم أسلم قبل من سلف سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك